Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana takaicinsa akan yadda ake cinkusa mutane a gidan yarin ƙasar ba tare da an yanke masu hukunci cikin lokaci ba. Gwamna Abubakar Sani Bello wanda ya ziyarci wani gidan yari da ke garin Kwantagora ya ci ya ga waɗanda suka share shekara da shekaru suna ɗaure a gidan kason ba tare da an yanke musu hukuncin laifin da suka aikata ba. to ga akwai mutane da aka tsare wanda ba riga an shari'a ba ah, wasu sun shekara hudu wasu biyu wasu shidda wanda ba a tabbatar ko sun yi laifukan da ake tuhumar su shi ba ko ba su yi ba ni a gani na wannan bai dace ba domin alin misali yanzu in aka zaka shari'a aka ga cewa mutum bai yi laifin da aka tuhumar shi ba an ɗaure shekara uku hudu kaga an riga an bata masa shekara kusan uku hudu a rayuwarsa akwai wanda za su ci albarkacin zuwan ka asibiti Kwari akwai wanda uh, mun lura wani ya saci akuya wani ya saci gyada an ɗaure shi ana so zai an yanke mashi kuɗi ya biya wani dubu talatin wani dubu ashirin wani dubu hamsin gaskiya ni dai yau tun na zo za mu yi a su domin ko kwanan mun ga masu satan biliyoyi a stalin da dala ba abin da ya faru amma mutum ya saci gida saboda yunwa ko abin da duk da cewa ba dalili bane amma dai ni ban ga akwai wani adalci sai a ciki ba. To masanin shari'a wanda kuma shi ke baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin shari'a barista Lawal Yusuf ya ce akwai gyare-gyaren dokoki da aka gudanar a Najeriya da zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala. Kuma yanzu haka gyare-gyaren sun fara isa wasu jihohin Najeriya. Da yawa daga cikinsu sun kai mataki na adoptin koko ƙaddamar da wannan dokokin a su kuma wasu ma jihohin arewa nan suna yi nan ma a jihar Niger ana akan wannan mataki. Majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta yunkuro domin tabbatar da ɗaukar matakin shawo kan wannan matsala. in ji dan majalisar dokokin jihar honorable Nuruddin Umar. A matsayin mu na 'yan majalisu dole mu kawo doka saboda kiyaye irin wayannan abubuwa. Ba wai mun ce ba su da laifi ba mun yadda akwai masu laifi amma ya kamata a dinga kwatanta laifi da abin da za yi ma'ana hukunci. Daga cikin waɗanda suka ɗauki hankalin gwamnan dai a wannan gidan yari har da wani matashin yaro ɗan kimanin shekaru goma sha biyar da ke zaman ɗaurin shekaru shidda saboda samunsa da laifin satar naira dubu hudu da kuma wata mata mai shayar da jaririnta da ita ma aka yanke mata hukuncin zaman gidan yarin na shekara ɗaya da rabi tare da biyan tarar naira dubu talatin saboda samun ta da laifin tace ma wata mata maiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.